This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hawa washe ce tare da Sarfila Hashin ke muku barka da dare kuma ke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na daren yau Asabar Sha uku ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a yau shirin zai dora kan tattaunawar da wakilar sashen Hausa a jamhuriyar Kamaru wato Maimunatu Sado ta yi da masana akan mahimmancin yin takardu na daura aure. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku inda shi ma shirin a yau zai amsa tambayar da aka yi akan yadda turawa mulkin mallaka suka shiga Najeriya har suka mulke ta da ma tarihin Hausawan Sudan. Sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To amma da farko ga Sarfila Hashim da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. kafofin yaɗa labaran ƙasar china sun rawaito cewa wani babban jami'i ya sake tabbatar da alaka da koriya ta arewa yayin gana wasu da shugaban ƙasar kim jong-un a pyongyang babban birnin ƙasar ziyarar ta shio leji wadda ke matsayi na uku a cikin masu riƙe da madafin iko na jam'iyyar kwamnisanci mai mulki kana kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar na zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke ƙara ta'azzara yayin da koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami da ta harba domin tsoratar da koriya ta kudu da ƙawayenta amurka kamfanin dillancin labarin shinhua ya bayar da rahoton cewa Zio ya shaida wa kim a taronsu na yau asabar cewa ƙasar china wadda ita ce tushen taimakon tattalin arziki na diflomasiya mafi muhimmanci a yankin arewa tana fatan ƙarin samun bunƙasar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu amma bai ambaci yanayin siyasa a yankin ba a ɗaya bangaren kuma dakarun kare juyin juyi hali na iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dakon kaya a kusa da mashigin hamas tare da kwace jirgin Kamfan dillancin labaran irin na ƙasar iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labaran associated press ya gani wanda ke nuna yadda dakarun suka farwa jirgin a yau asabar harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ke dangantawa da iran a yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin teran da ƙasashen yamma hoton bidiyon ya nuna harin da rundunar sojan birtaniya ta fitar da rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin mahukuntan yankin sun kama shi a mashigin tekun oman daura tashar jiragen ruwa ta masarautar fujaira ba tare da ƙarin haske ba hukumar majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗin cewa rayukan miliyoyin mutane a sudan na cikin haɗari yayin da duniya ta rufe ido ga ɗimbin buƙatun jin kai da ƙasar ke fuskanta sudan ta yi fama da yaƙi na shekara guda wanda hukumomin jin kai suka amince cewa yana ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a duniya hukumar lafiya ta duniya ta ce yaƙin ya haddasa asarar rayuka tare da mutuwar mutane fiye da dubu goma sha biyar kuma an kiyasta kimanin dubu talatin da uku sun samu rauni kakakin hukumar who christian lindemeyer ya shaida manema labarai jiya juma'a a birnin geneva cewa watakila adadin waɗanda aka sanar sun mutum ba duka ba ne. Har ila yau suna sa ran za a samu ƙarin mace-mace a faɗin al'ummar ƙasar saboda gudun hijira da barkewar cututtuka da kuma rashin samun damar kula da wasu batutuwan kiwon lafiya. Bukatun lafiyar mata da jarirai da rashin samun abinci da ruwan sha. A cewar wani sabon rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta fitar a kowace rana mutane dubu ashirin waɗanda rabinsu ƙananan yara ne suna barin gidajensa a Sudan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Rasha sun isa jamhuriyar Nijar ɗauke da na'urorin kariya na sararin samaniya da sauran kayan aiki a wani bangare na ƙara ƙarfafa alakar tsaro da ƙasashen yammacin Afirka da birnin Moscow, kamar yadda gidan talabijin na ƙasar ya sanar a yammacin ranar Alhamis. a watan janairu ne gwamnatin mulkin sojan nijar ta amince da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsaro da ƙasar rasha bayan da ta kori sojojin faransa da ke taimakawa yaƙi da 'yan ta'adda a wasu ƙasashen yankin sahel a jiya juma'a ne rundunar sojojin da ake gani a matsayin magajin ƙungiyar sojojin haya ta wagna ta rasha a afirka ta tabbatar da isa ƙasar nijar kafar yaɗa labarai ta tel sahel ta nuna wani jirgin jigilar kayayyaki na ƙasar rasha ya isa filin jirgin saman yamai a daren laraba hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci da ƙasashen yammaci da tsakiyar afirka inda kusan mutane miliyan 55 za su yi gwagwarmaya don ciyar da kansu a watanni masu zuwa hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗi a jiya juma'a adadin mutanen da ke fuskantar yunwa a lokacin bazara na watannin yuli zuwa agusta ya ninka sau hudu a cikin shekaru biyar da suka gabata a cewar su kalubalen tattalin arziki kamar hawa farashi da rashin kayayyakin cikin gida su ne makasudin rura wutar rikicin wanda ya wuce tashashen hankulan da ake fuskanta a yankunan daga cikin kasashen da lamarin ya fi shafa akwai najeriya da ghana da saliyo da kuma mali inda kusan mutane 2,600 da ke yankunan ka iya fuskanta bala'in yunwa a cewar hukumar samar da abinci ta duniya da hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma kungiyar abinci da aikin noma a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa. Sakamakon karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki yana matuƙar tayar da hankali. Hukumomin sun ce an kesa cewa ƙananan yara miliyan goma sha shida ɗigo bakwai 'yan ƙasa da shekaru biyar suna fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a yammaci da tsakiyar Afirka. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato zauren voa mai sauraro maraba da shigowa zauren VOA. Shirin yana ƙasar Kamaru, inda wakiliyar sashen Hausa mai Maimunatu Sado ke tattaunawa da baƙin da ta gayyata kan muhimmancin takardar aure. Shin menene muhimmancin wannan takarda kuma ta yaya ake cika wannan takardar? Maimunatu za ta ci gaba. Bismillah Maimunatu. Alhaji akwai wani lokacin da muke gani yayin da aka yi ƙoƙari aka haɗa wayannan takardu da ake tambaya na batun maganan zancen ɗaurin aure mm. muna gani ana sanyawa a kan wani wato allo a waje mm. wanda kowa zai zo ya biya ga wannan wato takardan ɗin wani tsawon lokaci ne ake saka wannan takardan kuma mai yasa ake saka wannan takardan ɗin wannan tambaya mai kyau ce kai mm. saboda mu akwai yan uwa da yawa da ba su san ma'anin wannan ba mm. dole su shina wannan takardan ba na duhun kai ba ne na nuna cewa wannan mutum ya aure a wani ƙasa mm. ya zo zai aure a nan shi takardan da aka makannan ya fito da dali shi ya bayyana mm. cewa shi mutum ne mai aure eh, shi na yi fiya publication de mariage idan aka maka shi wata guda yake yi wata gudan da yake yi yana zagayawa wato duk wanda ya zo ya biya shi a wannan ba tana da aure da mutum mm. kaza a aide ba mm. wannan ba yana da aure a wuri kaza ba mm. to in ya wuce wata guda ba zuwa an ce wata kala ba ce kaza kaza ba to wannan lokacin dele ya wuce sai mu yi auren madalla to a cikin yanayi da kuke zuwa wajen Tsara wannan auren misali mutum ne wanda ba mamaki an maka wannan takardar amma ainihi ba samu asali wanda ya ga wannan takardar a kan lokaci ba har yanzu aka zo wajen yin wannan auren ɗin sai kwatsam sai aka samu ɗaya daga cikin ko matansa waɗanda suka san cewa wannan suna da aure kuma da takardar aure wanda ike nuna cewa wato mace ɗaya ne kawai zai yi ita wannan matar sai ta ji labari a yayin da aka zo ɗaurin wannan auren ɗin ko kuma kuna tsaka da wannan ɗaurin auren saboda muna gani kamar a lokacin da kuke ɗaura auren kuna cewa akwai wanda zai iya ita shi ya magana idan kuma ba babu wanda zai magana to muna so a samu shiru har iya lokacin da za a gama ɗaurin auren to a wannan lokaci ita wannan matar wacce take da takarda na ɗaurin aure guda sai ta tashi ta ce ni ina da magana yaya za a yi da wannan auren a wannan lokacin a wannan lokacin abin da za a iya yi a wannan lokacin idan ba ba ba rantsa ba yi silibin auren din ba mm. hmm, ba rantsa da auren ba ko mm. ba yi silibin auren din ba ba a riga an kaddamar da wannan ba a an kaddamar da wannan auren ba mm. a wannan lokacin za a iya dakatarwa amma riga an gama magana hmm, ba wani rikun da ya da shi tribunal shi kotu wato wannan magana ya fita daga hannunku ya koma hannun kotu eh, amma a wurinmu hmm. idan muka tambaya akwai wani wanda yake nan a sa da baya so eh, yake da wata matsala hmm. game da wannan aure idan babu shi ba masu kowa sai kala wannan magana din idan a gama magana aure ko idan mutum ya fito ma za mu daura aure ba za mu ba shi ba hajiya balki tsoho to misali yanzu mutum ne wanda yake da wato ainihi wa'annan 'ya'yan kin san mafi akasari akwai mutane waɗanda wato muke cewa suke ɗaukan goyo har su saka wannan ɗan suna ya kasance kamar ɗansu hmm. misali zaka je gidan goya marayu ka mm. ɗauki wannan ɗan ka saka mai suna ya kasance sunan wato wannan ɗan yana ɗaukan sunanka mm. sa'annan kuma kana da 'ya'yanka haƙiƙan 'ya'yanka waɗanda wannan an san cewa daga tsuntsunka suka fito mm. yanzu bayan ran wannan shin ya cnps za ta wato yi ƙoƙari ta tafiyar da wannan lamarin ɗin. bayan kuma ba mamaki ita wancan matar yanzu ta fito gardagar tana cewa wannan ba ɗinta ba ne saboda ainihin mijin ne dama wato ya ɗauki wannan ɗan kuma ya saka masa suna. Eh, to da farko za a nemi san tukuna ɗan waye ɗan ɗan uwan shi ne mm. ko ɗan wani daban mm. ko ɗan matan shi ne agola ne ta zo da shi mm. ko waye ɗan waye tukuna. ne a san ɗauwaye shi tukuna domin ɗan da kake ɗauka wato ana kiran shi adopte mm. za ka ɗauki ka ɗauko wannan ɗan za ka je gaban hukuma mm. ka ce gaɗa na ɗauka ka ba da dalili za yi anket za yi ne za yi maka takarda mm. cewa ɗan nan shi na gwamnati ne wato shi ba na kowa ba ne yawa domin in ɗan ɗan uwanka ne nevin ka ne ko ka rubuta sunan ko sunan mai ka rubuta a takardar a takardar shi eh, ba zai taɓa zama na shi nevin ne shi ba ɗan kanka ba ne amma in ka ɗauki ɗa ka je ka je kai a dafin shi hmm. ya zama ɗanka yana da buwa kamar kowane hmm. bai bambanta hmm. to yanzu misali kamar kafin a yi aure an haifi 'ya'ya ko ba haka ba yanzu sai kamar an kwashe shekaru da dama sai yanzu suka je suka yi wannan takardar auren din yana ba wa 'ya'yan damar da su samu ainihi kaso mafi daidai da waɗanda aka haifa da takardar aure? eh wato yawanci abin da ake yi Mm. idan aka yi zauna ba yi takarda ba ta mm. haifi ranar da kuka tashi kuka ce to bari mu je mu takarda mm. masu yin takarda wato su ofisai da tasiri su sun kalle ku sun san cewa waɗannan mutane ne waɗanda zai yi suna da 'ya'ya za a tambaye ku kun aihu tare in kuka ce eh to za a ce takardun yaran takardun haihuwan yara baki daya mm. za a ɗauko shi za a yi wani rubutu a mm. wanda ya nuna cewa an yi bincikimen su wato da mm. iyayensu ba su yi aure ba amma yanzu sun yi aure kuma yaran nan yaran su a partir da wannan lokacin duk ɗaya ne madalla to yanzu hajiya wata shawara za ki iya ki ba wa wato ainihin musamman saboda sai mu ce shauran ƙabilun sun san muhimmancin takardar aure amma hausa fulani har yanzu muna gani kamar cewa wato har yanzu ba su san muhimmancin wannan takardar auren din ba wata shawara ne za ki iya wato ki jawo hankalinsu game da haka to a gaskiya yana da wuya yana da wuya domin muna da saurin kai ba za a iya abu a fadakar da su ba wato mun wai abu ne wanda muke ta yi shi mutum in ya zo abu ya riga ya ɓaci. Mm. domin za ki gani za a kawo miki takardar mutane same guda za ki ga cewa ga uwar gida ga na ɗaya ga na biyu ga uku mata uku misali mm. a cikin mata uku nan watakila ita ta ƙarshe ita aka yi takardar aure da yawwa ita take da takarda to a partir da ita take da takardar za ita za ta karbi dukiyar wannan yawwa wannan wannan kuɗin mm. eh, ba dukiyarsa ba kin san gado daban mm. yana mm. da masu shi da waye daban yanzu wannan kuɗin na CNPS to ita za ta karba kuma wani kika gani ma ita ba ta da ma wani wahala babu yaya ma tun da tattare da ita da yaya waɗannan kuma ga sunan ga yaya ga waye duka ga shi a haɗe amma babu daka mm. ita kuma wannan ba komai mm. sunanta ne za a ɗauka da ita za a to kin gani akwai ɗan matsala a mm. ciki to waɗanda dai suke ganewa kamar ma'aikata suna gani a gurin aiki akan tambaye su domin akwai dan avantage da ake samu a wajen aiki da ake samu a wajen aiki hmm. kamar gurin rashin lafiya haka hmm. da bayanan hajiya bilki tsohuwar ma'aikaciya a ofishin bada tallafi na kasar kamaru za mu dakata a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da maimunatu sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar kamaru sai fiona wammayi nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu kasance lafiya. To madalla kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ne na amsoshin tambayoyinku masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku tambaya assalamu alaikum voa hausa shin ko ta yaya turawa suka shigo najeriya har suka mulke ta mai tambaya sani mai linge-lange ya wuri tambaya salam muryar amurka don allah ina so ku bani tarihin hausawan kasar sudan shin akwai wani bambanci tsakanin hausawan kasar sudan da na najeriya mai tambaya baban gida ibb giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta gwaranyo jihar sokoton najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta. Idan mai tambayar Malam Sani mai lange-lange da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar wannan tambayar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Babu kwai Gire na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Eh, tambayar eh, ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo najeriya har suka mulke ta eh, a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan najeriya ba ne sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru da yawa da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun dau. daulolin nan da suke daidai wannan na eh, yanki namu misali in ka dubi akwai yankin oyo wanda suna da daula tasu ta yarabawa sannan inyamurai suna da daular su ta onitsha sannan kuma benin suna da daular benin eh, nan kuma ta arewacin najeriya kusan muna iya cewa akwai kanin borno sannan kuma akwai daular usmaniya wacce eh, shehu usman dan fodiyo ya kafa ta bayan gama yaƙi a shekara ta 1804 to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace yawace suna sane da wannan nahiya ta mu ta bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya bama a wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai a kuma da watakila dabarun yaƙi to sai zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye a iko ko Legas bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1861 sai zamana sun mamaye iko Legas a wannan wuri yanki na wajensu dai har da aka kai 1800 da tamanin da hudu sai ya ma sun ambaci wannan wurin da cewa oil river protectorate nas ne wato su suke da wannan yanki su suke da hakki na wannan wurin to dama su in suka zo su suke tsara yadda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani ko da a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikaice su ɗauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugaban shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci a dama can sun daɗe suna hararar kuma ƙasar hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi muhammadu bello a bature na ji henry bath ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna a kan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake suke sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai zamana a alif tara da uku bayan daular usmaniya ta kafu da shekaru casa'in da tara wanda yake aka zo aka yi yaƙi wanda yake an gwabza yaƙi da su waɗannan turawa in ba ta ba a ƙauren na moda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum dubu shida kamar yadda alkalma suka nuna to sun fatattake al'ummar musulmi wanda yake sarki musulmi a tahiru na ɗaya ya jaye ya ɗauki wasu wasu suka bi shi aka yi gaba sannan kuma suka naɗa sarki a tahiru na biyu a matsayin shine wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke faɗa sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga ƙarshe idan watakila kana sane da tarihin abin da ya faru sun yi nasarar kashe shi a sarki attahiru na ɗaya to wannan kuma sai ya zamana wannan daula ta usmaniya an ce ta kenan da yaƙi to watakila yana da kyau in ƙara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leƙen asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abin da saboda karancin lokaci abinda zan iya faɗa maka wannan lokaci na gode sai kuma ansar tambaya kan tarihin hausawan sudan da kuma bambancin hausawan sudan ɗin da na najeriya idan mai tambayar babangida gida ibb giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. to kamun a samu tarihin hausawan sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami hausawa a kasan sudan to alhamdulillahi hausawa dai sun shiga kasar sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya sudan hanya ne na zuwa makka da kuma dawowa daga makka to a lokacin da ake zuwa makka da kafa wato kamar da doki da surakuma a haɗa tawaga a tafi tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin hajji a makka sukan yada zango a sudan kamun nan daga baya su fice idan sun je ko sun gama aikin hajji suna dawowa nan ma sukan yada zango a sudan kamun nan su dawo gida najeriya to a hakan haka wasu kan zauna gaba daya a sudan din ganin kamanceceniya da yankin sudan take da shi da inda suka bari a najeriya ta filin noma su wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaƙi da turawa mulkin mallaka a alif dubu goma sha tara da uku a sakkuto a inda turawa suka yaƙi sarkin musulmai a tahiru waɗanda magoya bayansa a wancan lokacin da yawa daga cikinsu suka yi gaba ta sudan a dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayansa suka rufi sudan da zama na dalilin zamansu a can to tarihi na hausawa cewa sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe so hausawa sun daɗe a sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a sudan za ka sami hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi ce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan yawan hausawa a kasar sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacinsa kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan uku har ba zuwa miliyan goma hausawa suna kowane irin a sektor na cigaba na kasan sudan musamman ma kanana kananan kasuwanci da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance-bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai sosai musamman ma akan abin da da ya shafi eh, filaye filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin 'yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan kasan sudan ba ne wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba 'yan sudan ba shi bai faɗa ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan wannan shekara ran julai jun julai haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da su wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na Hausawa Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a kasar Sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da sauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a ƙasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shoransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr babu kwai gire da malam ibrahim musa audu duk malamai a kwalejin horas da malamai ta tarayya fce da ke yola adamawa najeriya da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado da wadda ta jagoranci shirin julie leathers gresham da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wasu To masu sauraro baki ɗaya kuma anan ne muka kaga ƙarshen shirin namu na yau kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai fi wani nan dudu da ta ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.